إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da bukata ji tabbata ya Allah a salatu ya ce ce da aminci wuyin nuji tabbatu ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inan na tafo eh, gutata ko ya rabi'u sani 1435 ko mm-hmm. ya yi jiriya na nile tafo gutata yan eto agubaci mana february 2014 kalenda miladiya ne ya ci gaba da katiyan sharhu sunna ya al'imamul barbahari da na rayu darasin ebacho matsala ya ebaci wai don al'imamul barbahari gan wal asasun lazi bane wal asasun lazi bayyana والأساس الذي بنينا عليه الجماعة هم أصحاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمهم الله أجمعين وهم آل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى ترك وحسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع, وانقطع العذر العذر وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع الإمام البربهاري أبي محمد الحسن بن علي بن خلف رحمه الله تعالى والأساس يري الذين بنينا عليه الجماعة طبعا ما تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد أغاية صحابة جميع النبي صلى الله عليه وسلم رحمهم الله أجمعين تيكو قويا بينه وهم آل السنة والجماعة أغاية من آل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم لأن هذا لا يجيني daga بين صحابة ta ci فقد ضل faqadi وابتدعوا ما بدي butada وكل bidiya ضلالة بدي kullu bid'atin dalala والضلالة إديمة وأهل وغادر ريجيجون في النار أفينا قال عمر بن الخطاب سيدنا عمر مجيء خطابنا رضي الله عنه شيخ جلال يقول لا عذر لأحد في ضلالة زندن دعجة أذري etiye fi dalalatin etiye gina raki ba wanda lagwa sun ci abu cikin dukiya ta mutu na hafi ba wanda gona ko ba wuga da wani na wala fi huda tarakahu ko man wule ba wuya wuce ba wuce da wuce egin hafi ba wu dalala wuce ga wani na lagwa sun buyi na وذلك أن السنة والجماعة يقول السنة كما نقيل يعني السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله wannan mari na jini fata da kan bi wata bayyana linnasi umma tula ga ambi fa'alan nasi al ittiba'u in na ta ce ga jona alali kiyo alani ya tu ba na ashe salim fauzani fauzani rahimahullahu ta'ala wani ji bayani ya ci gana na ya ci gasa na maru nugan uzirin boyazan eti ya ginin da sun ci gan waye ko ba wuga don nona ko zanen da ba wuce a nan wuce gan waye ko na wuce a don na agan ebo na tsole ebo na tsaye sha bayani tulaye ne gaskiya nan alkur'ani bai suna na mata na bayani ji ebo go ga da lagwa so ya ji wo ga wani ko ba ga da wani wani na ga ni ji ga le ta kafiru waji da wani na wato ji gwa da makanta wa maga wa gaskiya za wa maga ji mai shiga na wani makanta wa maga ji mai shiga wa madawa gaskiya zana a mafi ta gaskiya wa mashi tuba da wuce jana wa ga da kwa su yin wace kai wa tiga wa ko ba wa ga da wannan ngo ne ye wannan nan nga ye do la kwa sun ngo wa da ubiri ta to e boki bo waje ko ne wa da ti je ilimi na mu lo makanta a reference yo magba ka to wa mada chuya ko mhm. Danun nuri ya hasiba ha huda ga wai ku ba ga da wani wani inna wai laguwa ga zannu zato wa ku kiya gaskiyawa saboda ce ce wai innahum la yasuddunahum an sabili wa ya sabu na na, yahsabuna annahum muhtaduna idza e yadabu e ate nole ate la e ga kre ko goro lu ga ti ga u ko ko ko goro ga do nole na ganin wale hukun akwụkwọ a hufu alifiya na shan na ajiyu zuriya ebo na aji bada tun alkuran gani mai sunna ya ebe goyo da gwagun ya gaskiyu ya ƙir gani bai gama ne mudu tun alkuran bai sunna na ya ko gaskiya ga da wani wamma je ngole wamma je hankali wamma ne manye wamma wani jiwa zina wamma na ina a jiyo shi na ngo le na? waga da wo sun bidiya ngo le zanana ri kiya zanana le ri biya ce ce latin ne ga ga innahu mutakazu shayatin awliya min dunillahi wa yasabuna annahum muhtadun innahum zawuci shi itakazu shayatin a shaitan yi awliya ga shaitan yi gayi a ga waliya yau wa ya sabu na shiga a ga ko yi àbọ́jà lọ yàtọ̀ náà náà mú ìrìn àṣẹ ọkọ́ àgátàkì ẹ̀lú yán bí yán bá wú wọ́n yi ti ké mílẹ̀ ṣẹ̀tàn yẹn zàánjì dé jẹ́lù yìí tẹ́mílẹ̀ zàánjì yìí adágọ́ àtún ṣẹ̀tàn ló ti yìí zàánjì dé jẹ́lù yìí bọ́ndẹ̀ tó ti yọ wọ́n ní ààrẹ lẹ́yà àtàmì tó zàwọn ti àṣìyà ọkọ̀ bàwọn ti kó bàwọn gádùn náà ẹ̀lẹ́ ìlẹ́gẹ́ ṣẹ̀tàn wọn àpá àlẹ́kẹ́ ìrìyà so shi wa man ya shi an zikin rahman nuka yin da wuce tarfa wa lahu kari na ne gaji rayuwa wuta fake su su kefi fayar su su lugwa nan ga ya yamacin wale gan abike zagada wa gaskiya zanen wuce da jiki nan wuce da cibiki nan ba wa gato izanta adal hakimu fa asaba falahu ajran ya daga ji ishtihadu jaji daidai wani lada guba wani miji ta da fa afta wa magaji kokaro ji ma ce shi zuku fallawo ajirun wahidun waje lada ni wole zannawa gaskiya ba zanna kirki zanna tun matsayi na waje ishtihadi nan in ga ishtihadi jiyo ta ci bici umaga yi da raya ce yi sanfiye wace bikin na radi fiye inda agwo ya bude gaskiya wannan mutum yau ne zaɓi na rege ga tubu amma wa kun ishta ya bijo shi da gaggawa ishta ya duwa jin wajen da kawai Allah da gari yi wace bikin a cewa sotu ga ishta ya duwa jin ruwa zaɓe wasu su na mm. dai kawo ga ishta ya bijo wace na su agwo الرجوع الى الحق خير من التمادى في الباطل ازولوج يبرو تزتون على خير بيد فوتي قبل لي بيجي تقولوا كو ezi amuga shishi wọn ba wuce a rọwọ ọkọ ẹgbẹ ga wuce a zọrọ mọ lamba ni wọn ji na ewu ga ọgbọ ji zọpọ a ẹbú ẹna ẹna ibà wúna bi ẹna ẹgbẹ ẹna tó ẹtú dàá ẹnu jẹ àdébísà àtúndà má bàá ní ojú àtúndà fún sọ alẹ yìí má bàá ní ojú ino gaskiya tula mini rama ya ce ce wa bayani ya ne gaskiya na dikbirin yan da gamane ma bayani ya ne tauri na dikbirin yan da kiyar shirka ma bayani ya ne sunna na dikbirin yan da kiyar bidiye ma bayani ya ne dikbirin sako na dikbirin yan da yarbayin sako agwa agwasun gaskiya inna da ina sabila imma shakiran wa imma kafura sai ta gani da zan ga imma ya tiyan na kumin ne huda ba wuni ya jayaye sama nista ba huda da ya duki ba wuye mi na falla ya zillu wala shaza na jan ma ali bai baya wa man arada an zikiri dan maga kunce fi fayin fi fayin sai shi lugwa fa inna lahu ma'ishatan tanzan kaza na da rayuwa fifici wa na yau yawmal qiyamati ma ya fa'i ya magunaki yabunci yau gaskiya tuna a nan ga tsarar su kuma alin mahajjatul baidawa ne ya ta yi koyan goro lailuwa kan har ya yi shuti yau a rai gido na ya bi gwa na yi lahani ku zaɓi ba kwanci ruwa sai kiyo na da na ji a nan a nan maga alaikum bi sunnati wa sunnati da kula fa'in rashidin ya ba sunnan gani wa sunnan kula fa'u a rashidu na shi yau ba na manar faƙar buyi na fi umuru na ɗaya alamari ke amma ka sun wani ne ne bukata ya bincike ji ne ne bukata ya kasu ji ne ne bukata ya zuzu wai limin wada ji kasu yan ya mai ji wani wada ji kasu yan da kita cin ya wani wa ke da ji kasu yan da jari da ya ciwo ji ya ko da ne je daga zai da ilimi amma da ilimi ne ya wa ma ke da la ilimi la litafi wa wada ji ilimi da baga ba zai ji je ilimi na fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamun ejiya da zikiri kare ejiye ilimi na wọ́n lè lè láwọ́ gẹ̀ẹ́sì ọ̀ ẹ̀gbọ́ ìlú wò mọ̀láìka jìbìrì fẹ́ láàrín kúránù láwọ́ àlejì wọ́n ìdá kára ànáwó fàtàbí kúránù hu àmì ìfà àti ti fẹ́ látò kúránù wù sọ ájú yìí méjì lè láwọ́ gẹ̀ẹ́sì ọ̀ ẹ̀gbọ́ kàtún gbọ̀dẹ̀gẹ̀ ní sunyán mẹ́yìn ìwé dàbí kàtún wọ́n níbi mẹ́yìn ìdàláìlì mi láti mẹ́yìn láìlì mi láti sáà fi wọ̀ ngole katu inde ngole litafi ne a datu na ya jibi makanta taimako nan ngole ko amma wani diga litafi ga yana gaji manyan wayani na kawai an nu'u wa da ba man jota da ji katu ran nan biya ni ya bana ga ga wa ji katu ba ji tafi daga litafi ba ko ko na wa jina wa do ku ga bege na wa jina wato jana ne su hujja tula uzuri na ba ya gwani ajiyin na sakun gota sai ci ajiyin na magumi ya ni gaskiya mace na karara a ne sa a san da ma'abu bayani ji yanayin ajiyin ya musulunci na a ne ma kuma su lakun ji na kun wa a sunan tare ku ne mafi wa rabi su da kuma da islamun dina to ɗaya matsala na lalata fugan na bani gaya ga shin ci uzuri wuyo kashe wuri uzuri ya kai daji gane ba mhm. ebo na egane wanda daga sai na morga da ana kyugo ga uzura dabo ya za yana lamitu gaskiya na lori in e gabon nona zane a gaskiya taya umawo umaji fahimta mutane tutu yegban mutu gwanin lori zane a da uzurin doro ta lori gani ko zane mace shi shi bayan ma'azayu gan sai shiga kula da sau da ya lamuna wanda zina la ya lamuna in ba zai je da bai zai je ni na daga ajiyari ni ni a sai ce na suna ga wa ma ya kilu ha illa alimuna a ne za a san da zuwa labul ilmi faridatun ala kulli muslim ilimi na wa wani farida ta ce musulmin dundu ba bayan nan ba ta gani zuku a ne za a suna daga balle gu an ni wa nau'aya e ba mu ya wuri kawa da aya ni yana cikin jaji hankali a da fahimta e eh, waji ni nan man da ji bayani ya ne ta nan man da mai ba aya ya man da mai ba hadisi ya mai ji bayani a sare su haji a liya ce dai ba wuya ne bi da nan yana ce ta gaskiya kawai ba na duk daga nan nga fi da ta sai da yugo biya alwa wani zanna da yau da rai da yaran tabbana istahabul ama alal huda amma zane zai shi shi in ce to makarantar wai da jika tuwai da wato gaskiya zai fiye gama da juna wuji ga cibi cina yau da yau ga ɗiri kayi ko zane ga da ke daddano na wuri hankali a fi da ya shara shi dabo ko a fi da ya maturidiya ne ko hmm. amma lawu ga a fi da ya alusun da gajen na da ga alaikun bi sunnati wasu na tekula fayar rashi ne na wuci mahangu har wajen hajji ta ce na nan yana ma bayani contrary to this na su uje zane na wani wa a ga zane a dai uzuri zane a dai uzuri a ba uzuri ya ci e e a ya wani ya ko ɗaga wata madabo gaskiya ga wuyewa ba amma wajen haka ne a kidan jakubutu jihadi littafi a kidan shayar rajiyo wule wunye littafi a kidan fiye sun ne lafi a kidan a sanar musamman ne na ya zanna da kima mutu a je uzuri ma kuyo ko hadisi na imamu ahmadu gudutu al-bukhari daga hadisi ya hadi hurairah wa gano sai jami sabi raka na hadisi 965 ga annabi sa sun ga rafa rajulun ala nafsihi gabajin da ci mutane fi juji ba ne biya titacin fallama hadarahu al-maut fa kuna jili da dai yuna suku aw sabani wanda yuju wasu ti fa na ga idza ana mitu ni ga jani fa hadi ku ni ga jani jinan thumma stahquni thumma zaruni fi ya bahr yatalaqqin bi rawli jiya la ga de edu fa wallahi la yanqadir Allah fa la yanqadir alayya rabbi la yu'azibanni azaban ma wa ahadan sai shiga da iko na wajibi a zan ga mutane da wallahi zan duwa ga bayan wuce da ففعلوا ذلك بأشاعات هكذا فقال كيف تقول ما حملك على ما صنعت كده وتقول يوري قال وخشيتك يا رب دوكي وتيتي فغفر له بذلك اعتقاد ابوه كيبو ابوه نانا ولئن له كيو الجهل وكيو ذريوه e gwada mini dalili ya zo maku na mu'azzibi na hata na ba'asa rasula ya ji zazaba sai ya tuci tube wa ma kana rabuka mulikil kura. hatta ya ba'asa fi ummiha rasula sai ta ji zazaba da na ba su ka tuci tufiya jama'a nabi ma shi ga ne da aka hali yasta fiye rabu kan najil hali na ma ita mina su ma anabi isa da ma anabi isa ya zuwa hali yasta fiye rabu kan ma wa ya sai ce wai ayi nazil hali na ma ita mina su ma na wa ci ma ida in ji cibiya yi tun daga sama wannan kala ne anabi isa anabi ya ta ga ne ta kula su ne su ce in kuntum mumini na da ke gafi mumini na in ga rai ta kula in kuntum kafiri na yau ne ko ebo na kiyo a hajji jari ci kuyo shekul islami ibn taimiyya al'imam ibn qayyim wani gan mai masu tawuli labin volume 3 mujalladi ya ta ci juzi ya gutu ce sotun nisa aya 48 wai ibn qayyim gan وقال ابن القيم رحمه الله ta'ala fi turiki alil bidai ga kuna ala asli islami ga mine ya koshi ya yan bidiya na shi a ajin wafaka da al-sunna je tiyan asali ne musulunci nan walakin na kuma lahum na fi ba'd al-usuli amma da da cin labar bai sashi ya ba sashi usulu jo bi tuwa ga ba ta ga musulmi ga amma masala an ci dabu imam masala ya sifatu imam masala ya kadar imam masala ya imama imam masala ya fadalu sahaba imam masala ko da masalayan imani ba ba gaba sashi zane da kiyo a da ke lebon na mai usulun ki ba mini usulun ya lusun na kun wato walakin nan muktalifu na fi ba lusul amma da ke lebe ke sashi usulun jo kan kawariji ke kawariji na. wal mu'tazila ke mu'tazila na. wal qadariya ke qadariya nan wal rafida ke rafida nan wal jami'a be jami'a na. wa gulatul murji'a in ba gulatul murji'a nan fa haula aksamin qayyim ga ne yiri yiri a ajli ajli matsayin ne a hadu hari limini wo aljahilul muqallidu da ne ce tun za ta kalidu wani jona allazi la basirata lahu ne basiran doro ne fa za la yukafuru la yusuf wala wa wala yusuf a ga zan da tsaje kafir amma ga wani ka fasa kya wala turadu shahadatu amma ga gangar rijin a kuto yi wa izalam yakun qadira la ta'allumil huda ta zan je iko wanda duwai ne ba wani wa hukumu hukuncin zane hukumu hukumun mustadafi na minar rijali wani sa wani rijali hukuncin zane hukuncin mustadafi na minar wani ko ji gane ako ebe da kai mu portray gane na je etiyan al'udul biljali onwe ga alkasi yato فصل في تعمل آل الإثبات للمعد شهادة تعد عند رب العالمين رقم يا بيات 2768 لو 2772 ابن قيم واشهد عليهم أنهم لا يكفرونكم بما قلتم من الكفران إذ أنتم آل الجهالة عندهم لستم أولي كفر ولا إيمان لا تعرفون حقيقة الكفران بل لا تعرفون حقيقة الإيمان إلا إذا آمنتم ورددتم إلا إذا آمنتم ورددتم قول الرسول لأجل قول فلان فهناك أنتم أكثر الثقلين من إنس وجن صحيح ساكن النيران إن قيم ذا وشهد عليه جريع آل سنة annahum la yukaffirunakum bima qultum min al-kufran ye ga kafirci ne ga aka ga ya ga kafirci ya ga wuce ne ga na bare is antum alu jahalati indahum e bane bayan alu sunna joye ne na jijai ye ga ta ilimiya lastum uli kufurin wala imani ya ga kafirci ya biri a ca ba zai imani la tarifuna haqiqatal kufrani bal hakika sai ne kafirci na ya kira bal la tarifu na haqiqatal imani ne to hakika iman ne ya illa idza adattum wa radattum kaku ne abin kafin ga kaku na ga to gaskiya filaye ne ya ji ganewa bayani ajiye ai ka mutu jaji ai zalatu shiwaji ta tan da jazan da ikrawu madaba tan ba madaba kuskure da ba and the rest ya tabbata ya kai lozo gaskiya da zai ba agwa waradartumu qawlar rasuli li ajli qawli fulani ya kaga nabi ce boga zan da jo fa hunaka ba boga ji zugun antumu akfaru thaqalaini min insin wajinnin sakinin nirani ba boga kasu ce ga bata nan cin no ya suna je ga da ga kasu sa ya kasu riga ko a suna ne ga da shiga wato musunci a suna da hanci wato musunci ga bare ga tana ne a su ya lami adalci ya tabi unan haka ya lami gaskiya wa ya rahamu na halka a mai jikiyar a mai yi tosayya ne tare a suna ji mai ji adalci to zai tsobanu su zai iya biya yi kunu kawai lillahi ne a daga kristi ibn qayyim ce yake ga al to page 134 rakami rakami abiyatu 1560 ga nahnu وإذا دعوناكم إلى البرهان كان جوابكم جهلا بلا برهان نحن المقلدة الأولى ألف كذا آباءهم في ثالث الأزمان قلنا فكيف تكثرون وما لكم علم بتكفير ولا إيمان إذ أجمع العلماء أن مقلدا لله كالأعمى هما أخوان والعلم معرفة معرفة دا بدليله ما ذاك والتقليد مستويان حرنا بكم والله لا أنتم مع العلماء تنقادون للبرهان كلا ولا متعلمون فمن ترى تدعون نحسبكم من السيران na wa'iza da auna kuma aka ke jayyana ilal burhani ga dalili ci nan ga wani buyi na tumur ga wani kawai na ne wani ya so ya ci nan hadisa ne bi ci nan an yi bayani sahaba idan nan man koyan musulunci ma an yi a gaga nan kana jawabukum jahalan bila burhani yanayi ya je ne gwai ja ce ba da dalilin da ya nan na anul muqallida fil ula alifu kaza ya ce ni tafi manji ani mai da ya tuna jafe ga wo a ba a fi tsarifi na azumani ka ita da ko ji hannu maga sai jiya ta zamanin da ganin kunna ita gara fa kai fa to na kile ce dai da ji kafiri ba sai da je ilimin bi takfirin wala imani ko yadda ka fi kebira ta ba zai imana iz ajima al'ulama'u annan mukallidan ya wani man jayi jima'u rike da zane mukallidina na fi kalla ma'uma a hawani da ke rintu zashi nan zane zarikin mu da yabanci yiri ni a yabanci wani da alki bila wuta gbayar kage wani ilmu ma'arifatul huda bi dalilihi Mm. ilimi zai waɗe ba wuye ganin da dalili wuyi ma za ka wata kalidu mustawiya ne na da wake ne wato da shi wanda yiri nyare hirin na abikum ya shi da lamari yayi wallahi la tun ma al ulama tanqaduna lil burhani ye la mutum man shi ke min man shi ga alagwa na ne ce lagwa na ne ne ya man ja kalla wala muta'allimuna faman tura Ya ji manya ya make ji to ji makanta ta safu ki saboda dan to da auna nasibukum min asirani Wani ga yana wani ko kaza na gayi jahili nan in ga a jihali uzuru bil jahili na nan ya jahili ugu nga ta su banci mu wọ́n di àná kó ẹ̀ gan àti inú kí ọ̀ níjì kààtún àlúgbà mẹ́jà gan iji ga kí ebo jahilci ugbo amma gba ni wai zabe jahilci waje kafin wani kuranu wabe a wani hadisi wabe a wani bayani a salafu wabe a wani asaru ji wa wani makanta wai luwa wata kuma sun tuye mu wai na zanuwa ci igbo ya sallama amma bi ga dalili wa maje dalili an ga wani gara aka bi ga ga jahili wa ya bugo ya ko ji an eh agoda ko yo ko eh zan ga shaja lan wani sheikh mabuni abduwa abu uje da bi al uzur bil jaliya ko ji gane ko alaliyar da najideriya shekul islam muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala wai galita a risala ka lo ba sharifu na ba da an zakara ma ya kafirun nasu bihi wa yuqatilu wa yuqatilu ma alayhi ma huwa ma'lumanu mashruf fa qala ibn abdul wahab wa amma al-kadhib wal buhtan amma mini gamanin na zuta yi nan famisli kawai mini ne gana ga na nuka shiru bilu umu ga yaji da tafsiri ga umumi wa nujibu li ta yi ne mai da alaji jira shin bayi alaman kaddara an ya fara ji na wafi baladi ya idan ga da ko ta ji ya zaro ya jin da ji wani au annanu kasiru man lam yukaffir wa lam yuqatil ko da ne da kafira ku ku kwari ya je za mu kafiri ga wa amsal hadha wa du'afuhu fa kullu hadha min al-kadhib wal butan ne ga manu wa nazu bi nan wallazina yasuduna an-nas bi wallazina yasuduna bi wallazina yasuduna bi an dinillahi ko rasuli ila ga zashi

ìfẹ́ bí galo ọ̀gámi lítàfihàn minhajj alilhaki wal ittibai ní àṣẹ suleiman ibn sahman a kábọ̀ dá agbára ní ìṣẹ́lẹ̀ tọ́wọ́ ale gan fi ce a baganci ko? imam albarba ce ga wa zalika anna sunnata wal jama'a yabon na sunna da jama'a kad aka ma amra dini kullahu mare a jini fata da kanji wata bayyana nasu ma fila za mu fa'alin nasu rici bayyana ta fi da alama tu ne ji sha Allah bai da nan gobe an ko ke dai wallahi to da ya da sunna shi Ɗan eh ga eh, gobe an ke dai ne fa da sunna ya ga an tu sunna ya insha Allah mun bai koya na dinin da wuce ga mai alu sunnati wal jama'a na ya zai shafi kuta ce gaskiya wani amma gaskiya da kira ne ibn tosh yawa a tasinu bi habillahi jami'an wala ku ba ta yawa sai mai tosh bai ne mai gajin kire kire ma a guta ce gaskiya amma ga ka kaya amma ce liyo shi ne ba a na jiga ya alu sunnati wal jama'a da zai farraku dina wa kalu shi a alasta minin fi shay'in alu sunnati wal jama'a ne agwasun addini ebe na addini bayanin da suna yana na biyu ebe na ne bafa inda kuma ya shi kufa sanar tilafan ka kasar zanen gashi da wani famili ya gwani wani cin da ba shi ya kaka yi fa'a da ya kuma suna cewa wasu sun na yi wale ga can da ba yi na shi ajiye da gwana ga zagwa biyu na sai kiyo sai ni ta sun na yana na bisa sallan da yana a na bisa ta ci gwani to aqida to ibada to mu'amala to akhlaqo to adabu ibn ali ji bayani ga alumun ga ga addu'a ni ga wutai batu ma da na sai ni a ga bi shi ne shi a nuna ma kana la muslim ma ana alayhi wa ashabi yana ni ilane ga ta ce ne ni ta ci bugun ne ni ga gani bi sabi mi shi na ya bugo bayani atla ga jani ya ta ce ga jona ala dikiyo ala ne atu fa ma za ba da haqqi illa dalal yadda mai gaskiya ba sai sai ke sai ya yi musulmi ja lajini musulunci tuga wuce zuma sarau ce na tuna ganin ya ayyuan na amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa na tamutunna illa wa antum muslimun واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا كفروا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين صدت وجوه ففرق أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوه ففي رحمة الله فيها خالدون تلك آيات الله نتلو عليك بالحق وما الله يريد ظلما للآلمين ya na ja imani jina ya suna ya ce ci matukai da suna ce ce mai galibu ya ajiye hajji nima sai ta ce musulunci ya mai lagos sai mai ce ci bai ne mai gana gire ma ya mai fani mai ce ci na fayi ne na maki yau ce ce ya lagun gashi nan ya ci ya wani mai ce ce ya sai giye gashi nan ya hatsa bayan da ya ni ce ce ya gawa daga bago ce ce ji bayan da bata ya gwai lady giye da bawo ngwa ya da fita ce ba zai fe da ilo alakai da ma je fe ji foro ba tuwa ma fe ka gwabbe da ne ge da jaga gwanin ya ga su e ne zai jaga gbirgbira ma da ce libanin bayan gaskiya da biya limare na e wani shiga azaba na tana adiyo ya fi wani tabiyar dojo ta so dojo har filu yau ne ne ɓata wa lauga kiyo ya e zula mutu gaskiya mine ya kone malai ce a yi nina ngai kiyo fahimta na za ta fi shefar dogo ilallahi wa rasul yana ga da ga ce da bai sai labarin da ce ya bada ce cikin gani bi ta shi da sani bani kala misali ke guwa na ne kuma gwiwi ci gan anabi ba ta da ajiyar kami anabi suleiman ne by 40 years ta baki ta bada anabi suleiman na nini yawa gari nuna tabbato ya ce yawa ga haji bayani a yin hadisin nan ba na wada na bai fito two a dai da shifar da kifari yau kaga ce dai da sha ba na kiyaji ko number three wajibi ya zuci zaga yi daidai ya zuci zo mutu je na musulunci wa na ga yi daidai ko ya bana ne daga sabatu zillu mulaki zillu mulaki la illa zillu la huta ba da wani sai ga ala da wuri ala arje fana da ba sai wuri ala shi ce shi nan idan farike imamun aziza ne da cin ce ji adalci nan mun zaba ngo ne ko amma ga ga da lo aljanna wasu lawo eh wa wa wa dana zanwe cini ma bi lo ajina su magwe no nya zanwe cini ma bi daga lo ajina ne aga uji aga uji sai zo dara jugo go zanwe cini ashi zo mago wo ko e wole cini gide mu bani na woti do bare a ke ju sai de du ki uji na wala wa zakano lati maslaki na shi qur'ani ya gaji ne wala la zanwe cini aji ne wala la zanwe cini makanta ne wala la tu la to asibiti na wula la gba ko gano la di kaza mu je ji sai du gide wala la kano ci ma wo na ajina bani ya wole cini da do do wanda ga darajar yawon isna ga talaka ne mutum ya buwata ibada ya salla su zaka kurani ba ka na talaka ne yawon isna kila jike je wani oke alutun guri na talaka ne wani yau da abin ya zanna ka su da fiti ga agoke wani so ago talaka ne ba ta yi wani alan na alaju jaji ya bu alaji kiyo alaji ga ya zage su ba ta yi kafin ba da kiyaye zanuwa ce ga kan hannu ne misali ya baci zanuwa ce ga kan hajjiyar mujahidu ne kan hajjiyar kawari jihadi mujahidu ne inda shi a dami ne kuskure ne musulunci wani wanda zai jihadi fina na naji yana su bula na ko yin ranar su zabuwa malu ga janna yukatu na fi sabila ta yankin nuna wa yanku an wa jikin jiki ta ji sabili mulki ko fi sabili ya zani ko fi sabili ya dukiya mutu da suna wana wane mujahid wane shuhada wa madoko da nasu ba ko tanan shahidi ro da nasu nagi majina shahidi ro ko ana yana gunu yana jibe na shahidi ro da na gunu wani shahidi ro da sane bata ban gaji ro da kila ta ya shahidi ko zala ya taci ran ta je ga fi bazu yara mu yi zagi alalima bi sai mu yan muzari da ko da za a nasa min huliyar wuzunayya na wadai ga mai kuskure yana ne ci wanda ce da ya zane yi bai tauri da kimiyya ga wani independent da ya kaza da akida majalida Allah kiyaye mu dole aqida ya da sunnati wal jama'a da tauri da rububiyya rububiyya ga al-asma'u wa sifati rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budu wa sabir li ibadati hatta lam law sami'a sunna da ta sabbin wani ne rububiyya fa'abudu wasu tabili ba rishi na gani tawiliyar al'uluri yau dubu ta cece mori ta zuwa cece an ta alamu na wusan ya ci giyar suna su face ya gutu ce za mu caji na zanduwa ne diga jin wacce ne ko zanduwa ne ba contest na waje kiyar na waje kafiri wanda ya gane jiki an ya gane jidediya wal kufur haƙƙun layi sun mara sorihi bishiyar iya zutu na bi ƙauli fulani ya wuce a yanki zanen shahada gan soja kwata polisi kwata gudu defense kwata civil defense kwata ko hmm. wanda uniform mai kwata ya kafin ya buwa hadis na alibi gazi la zuto shirin suke labun nari nan al'albani ga hadis na jikiya han tsingiya ya mutu a baci zanen shahadin gangan iga huku iga daula ya musu ne ne ko rama mawu illa yake ga na sai ta ne sai hakki matsala ya mutu ta ci yau ta da sai liye gan gaskiya ya tuna na shi ya gida ne yana ita ya talaka fa yana ita ita ya talaka ne dabo iso ji ma mai tushen basu tushen da wannan kura manu wata kan da fita na rai rakati na suna biya biya la albarka biya tun daga sama ba ya ce farko su safi rabakun da kan fara sun sama alaikum da wani biya buwani wa bani wa lotun and the rest bugan jigan wala ga shi kafin ga yana jiwo bena ka no ne musistem musunci a ci musunci a ci sistem musunci ta ga zalo luje miliyoyi ne ne ka za ne ga itala kanin a da rabon gwamnati na wade a waza zakayu a tsada sadakayu zamu ci ma guni ga gani biyu zamu ci ma wa ya mu kwabci ngo ne da ba wa ne ngari ke ngaso tin wajira wa gurgudun hali ala ya gutu wani ci yau ta da lufe ne ya gan haramu wani ga jafe ya amina nan yau ne ga ganda mai kuskure bane ka amina na ina ne sa sun daga kafira da ta ce shirku na kabaro no ne ko a ga ya bane da ta ta ce shirku na kabaro da dawa ya ne ruci ya ko wani sa'a ila da dago kafira mai amuru ila ya mazago ya musulmi suna mai amuru masala ya guwa ci zamu ci gana da jin zai lokacin ya badar mini ya musu da ne 1000 mini ya kashe shi mu shi kiyo mai 70000 da Allah ne bai nan nan wani da yene ya tabbas ko zan hali na wani mikiyo wani taimako ya guwa bai ni ci dan ta yi fele gaskiya ta ga yi wuza ne ta ga yi wuza tun ne jari ne da gobe da ne ce wani ne ga yi da su hazo zama gaskiya ji lafiya ne wani yana da zaman lafiya ga ne imani da na amalo ne ne musulmanin musulmi wani bi addu'a bai wani bai ila mini yi yiwuwan ko masana yau gogu bai ci ana ta duka ga suna sai da suna mike ta na ba hibatna ya sifatu wani e ne sai kuskure wasu shi wani lala suna wani suna faɗo biya masana yau gogu ta ce zugun zan shaɗu na shara ɓata yi kafiri a ne yau da mai kuskure ne kuyo mm. الامام البربهاري مسألة يقولي شو وعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم وعليه عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا بهواها هواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضاها لأصحابه وهم الجماعة وهم الصواب العظم والصواب العظم الحق وأهله فمن خالف أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمور الدين فقد كفر الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وعلم ذكي رحمك الله تشبه أن الدين كده الدين مسلم تننا إنما جاء من قبل الله لغضا تشبه فيه تبارك وتعالى لم يضاع على عقول الرجال alau ta ci hankali ga wani jibo wa ara yin da za a yaji gani gabana lafiya nini wa cilmi hu wa a inda yalahi wa a inda rasuluhu ilmin wadda ba sai kiba tukin wuni fallata tabiya shai an bi hawaka ka ga da lambe tukin yan da kiba tukin yan gba wani mada fata mu rukai muni a dina o ya ma fata a ku wujan islam wa a ci kala a ajiye talaka a min a wa a da wujan فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته سنة عليه الصلاة والسلام بيان جعل المجنين لسنة وعوضها لأصحابه عن المؤمن يصعيوه وهم الجماعة أجمع الجماعة وهم الصواب العظم أجمع الصواب العظم معنى يدوكنا والصواب العظم على حق وأهله إن جاء الصواب العظم لقاء الحق قسكيا وأهله قال بذي جي قسكيا نيوم faman khalafa ashaba rasulillahi kana jiga ali sahabi yani za sallan ba fi shay'in min amri dini da lamarin da ce lamarin addini wana fakad kafara na ga da musulunci gole e ganana wale ko wale ke zai ji kare ma'un bi da rurati ga sallaji wajibiya azun ji wajibiya zaka ji wajibiya hajji ji wajibi kyau kwaji ji wajibiya ko ko ji dole waje ma da ne muhammadu ya kwali kiya ni dawa ku be ge ya nayi ko mm. wani ne ba ta yi ne kare mawuri mawuri mawuri mani na jini bi darurati wani daga jini wani daga ji kiyo ne daga azun musulunci yawon wajen ko um addini daga ba sai ci bugu shari'a sai ci mu umar ya zando na wada ta shari'a yau magali alkurani wasu na nai bana sai shi hamza wa shirka wa shara wa lamar yaji ma zan ya zan bi illa ba da da da wani ya tsaye da ya da addini ne da sai ci ji zin ya shi wani ana kwale ga addini ga yana sai ci gala bai da shari'a wani a ne sa ta dauci mawuyin ya sa shi nan sai shiga شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا على غير الشريعة جاهدين يا يعني. ينا يعني ابن وصيتنا والذي أوحينا إليك بين جواعي وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى an yi na alaji wasu ya ci a ibrahim ta hanyar musa ta hanyar da ya sana an aqimu dina ya yi ne ku yi kini wala ta tafarra kofi da ya ga kire-kire da ji ne wani na ga shari'a ya na bisho ko especially da wutsun mini ya wuce azumi minar rusulu allah din lata ce kula ba an je wani bi an ka da na shi na ga yana nuna àṣàgbà àjí ní oúnjẹ ẹ̀nà ìgbàrí ọ̀tọ̀ ẹ̀rẹ́ dé sàfihàn náà rọ̀tọ̀ ọláwọ́lá àjàdí náà na náà ẹgbọ́n àjí ní ẹ̀tọ́ ìṣẹ́ ìṣẹ́ ya láṣẹ̀rí ugbó àmẹ́ẹ̀nà ìgbàṣẹ́ ilé ìdẹ́rà ayé náà náà da yi a na wuce ya da abba addina ba na bidinillah ba da da wani shari'a da shari'a da addinin ko yana ce ci jil da ni da jijimiya nan ba nan man gawa ilmu da na hannu rasuli na wai ga wagan lambar ya ajiye tauki fi yuyo dole wa dalili daga ba ce ci gani batu shi ka amu wa juna wa mola bidiyo lugwa yana ce cikin dalili shi ciwo ba nan ka zai shiga jibi an daga ne ga addini ga ya ji zaunin a mai ne ga ungan yana ilawatan ba ce ce ebe na addini ne na tuta ta ilimin da daga ba ce ce batu ci nuna ebe ga lamu tuta ya gbogbo da rayu ba hanji shiga da ya ne da ya legun genin wasu a legun joma amma wallahi ne to ga zai ga dalilin ga dalilin na wajen ruwa wallahi na suna wajen dalilin ga wajen shi ga to alai magaman amila amalan laysa alai amruna wa raddun ana ta da lamari ba umar da mashuli ana gani da su ga wuce alai ga ina ga wani ko kani ago tuna da ikhlasu na da shirka ne ne ba ce amma da sunna a da a da amilatu sunna alai sallam na ya kirya ne bidiyon shi nan ba da wani da ta tabi shi an ji hawaka lalam yendachibia pie gbaya wayina. Ayima iwibaribahara, ebe ịbata barba har dịịnị ịbata kuruz ịmịnụ islam o kyege a wa o kyege a wa zụọ o kyege a ga zụọ musulmi chọrọ m ma na-aga na-aga na mpịa ịmụ na. zane wa zuwa ne kara kara kara kara kara kara kawa ne lokaci na lokpanin gawa n'o gawa yo wale ina mai lauga ya zuga ji ta sa'uli ma'ana ga lagar togogu da kina da lagar togogu da kaga bidiyar mara da tuye bayanin sai ya fara ita mani ta khala ilaha hawa وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة wani zane la ce ci wani ga ya fiye ya ce ci mu la o cha gi ke le mi lu wa o che che be mu ga ngani da ya sha o kya ya ka e la e ka la du yo pa le ga ya tuye ya tuye gbo so ko gbo ci ku ka ne da je ji bu ta wọ́n jí gabu ta jí a ṣírka ńgára wọ́n ya kó tí wọ́n lè ne sànyẹ kọ́ ha ẹ̀yẹ jí ji ní ìrìnà yẹ jí ji mú jí ọ̀nà yẹ zọ jí ya gidi dí kóyọ̀ tó a kó takùn kó ti lọ kó wọ́n jí búta ya kábàrí náà a ìmọ̀dé wọn àgọ́ na wuji gan fa'in na wala hujjata laka fa kadi rasulullah sallallahu wa ali wa da hujjar da buna ni ba suna kiyaye su a biyu ne sannan ga da mutu kiyaye no suna ma da yi wani zanna da da do tula a fara ta ta kaza ila wa wa dalla wallahu ala ilmin wani zanna ji jahiliya mun da qur'ani da sunna mun da ga mun shi amma ya gana na ji da ta ran da kiyaye guya ya shawo suna zuga da ta da kiyaye guya su ko mutane gane ce a ni wani da ga dalalo ga mai ki bawo hawo madan da tsarawai إلى يوم كيافو شجنا سنقا ولا تتبي الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ولا تتبي الهوى هذا عن دار الله قال لك تتبع fayyadillaka an sabili lambiyo miki ya kone coci lugwa wa inna lafi na hakika jama'a na shi yau bilu na an sabi lafi ya kone coci lugwa nan lagu ma za shi da zai jaji a zaba na tana bi ma na su yau mana hisabi na ba ta yafi hisabi na. ibn jauzi in ka yi tafi ci kone su daga zammul hawa ta fi wuce jami'in manci tsaron gwani makanta wuce ibn hajjar da ga tuyar mai tuyar mai tuyar mai ke tuyar mu? sai mu sami tsano ki mai dan juyo fatan ga fili ta ga wuce mai zan mun hawa wajibi wata ce za wanje un bi ta ku ga kai mu e za shi shi won luje ma nun ci daga ibada ya ku ce won ya daga ibada ya ci bon luje ya daga ibada ya kabar won luje ya mu ga wuce ta wuje mu ga wuce to sunne amma ku ga jankala wa biya mi daga lafiya mu mu to ji ana ku gama la'ari zama na jiya ba ni bizan ni za san ga na yi ha dukum hatta ya kula wa ta ba ni ma ji tulhi dan don da bana imani wa gumi na sai ya tuya gunga da daga nga bi tuya na wuji a nan da na imam nawu nga sai ya alarba wani boko amma dokunan ne mashiga hadisin na da nazari anabi luyan wa na jin awuju na jin alumu janfani na ila fashin bayan yoji zama da sahabe ga alim sa salamiya alim zama da sahabe ga alim sa salamiya isha illa fashin kai yoji zai ku anabi a daga ya ciwo zama da alim ga yi mai tarikun fi ku ma in ta bi masarfin bigilantar da lubari kitab Allah wa sunnati

ثم الذين يلونهم ليدي على شيء كانوا كانوا كانوا كانت بلان تغاني لجي لا متوانا تجي هو السابقون الأول من المهاجرين والأنصار هذا عندما شجاعة جماعة لا تشي فورو gan ili fambara ni bayina amma di foro gan ila mi tu bawaji amma gan yi galuwa yana yi ga yaji ko yi ganin wa le sa da alali ba amma za mu ce da mu zai nasa hali biyun ga hun rijal wa nan rijal ko na ci ashin ga da ba da ba sa a ce shi ga amma ne dole halar na fi ma na zungin ne na ma bidiya da ga ne da ba ne imamu albar ba daga wasu sawar da azumin ga sawar da azumin ga hum al hakke la gaskiya jiran da zai yami ne, inda ya sawar da azumin ga da ya doku shi kawai amin ya bane da doku wa da ce gaskiya da wake doku wa da ce zamana amma ka ne ga da ce gaskiya ne ga da je ya ba su gaskiya wuce kan wani da yake ce ce ce na suna ga wayan wayan ta ta sara man fil ardi yudillu ka an sabilillah to gundu da ke ce kin bona وقال متو أقول كي أقول ميكي أقول تشلوغا تشلوغا ما أصر الناس ولو حرصت بمؤمنين دوك نين الله يكو غاجي شغلة شاوا جي إيمانا تشلوغا ما جاء وما وجدنا لعسل منا دوك نين باشا لكولا يوجدنا أكثرهم لفاسكين دوك نين بافاسكين جارو ẹgbọ́gbọ́ wà ní ẹgbẹ̀rán ẹkùndú lójúgbé ìdàgbà àti à ń jẹ́ ẹkùndú ògbé ìdàgbà àti jẹ́ ìdàgbà àti à zaga da mu tuye ma sai ga gaskiya kan ga da mu tuye ma sai ga aiki gaskiya imam al-barba shi to fa khalafa ashab rasulillah an ji ga ne sahabi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi shay min amri jin fa kada kafara ko ce yanda shi ne lamari a ga ne ga shi kafiri amma wa ne ga wani kufur ba ta ga ina tilun anil millata majin ne bayan sahabi bai no ga yi kafirca wani kun ba wanda idan ni bai ji amadi ne na jini mu sai ji al-imam al-barbari jara nan zama la za ne zama kafin ci goma ke da ta kafin ci kafin ci tan yiwo gurgudu ne da ba na za mu shiga ko shiga ne ko eza ya gaji cin kyai tsohon القرآن بالسنة يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا لتعفي ميغان الإبانة عن كيفية التعامل مع الخلاف بين آل السنة والجماعة يا محمد بن عبد الله الإمام بيج 81 بعد نجد علمي ذلك عند الاختلاف الرجوع إلى الرسول وصحابته إنه يتسوى كقول لغاية كلبان وغاية جبلات سوى نبغاني بصحابيش مسلمي ɗadi folo ga yadda ya galagwa sun mana ajiyar annabi ko ya ce addini bayanin wani ga kiyo da zula muhimmanci luya sun na da بيان صاحبه تجي فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجره بينهم ثم لا يجدون في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. علي يعني بن جعفر ما يمشي يقول انا اجر على قام يبنى فترك فترى اختلافا كثيرا عليك اللي بقى جاك كان فعليكم بسنه جواب السنه وسنه الخلفاء الراشدين وسنه الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. الخطيب البغدادي الجامع لاخلاق الزواج ابو سامي 179 amma yana muhammadu imam al ne littafin al-ibana ta yawon page 81 ga an sufyan ibn uyayna annahu qala wa inna rasul sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizan al-akbar not wannan wacce ga ga ani za sallama fa alayhi turabla shi'a ala khayti wa turati wa hadi fa ma wafaqa fa huwa al haq wa ni ga ni sunna nabi na ga gago na gaskiya wa ma khalafa fa huwa al-batil ni ga ni sunna ni ba ni ga ni haji kina ina ni nan shekul islam ibn taymiya volume 20 page 8 to 9 wa fala yajuzu li ahadin yaj'al al-asl alladhi فلا يجوز لأحد ويزين دون أن a الأصل في الدين لشخص إلا لرسول الله نوع قاعدين باتا ذكرنا ngai za na jikina na jini da ina na wani wato nan ba in ba wa ji da din da فوال على موافقته في القول والفعل من شيء ده وضع ko e ce da aji dace a gani ne yana mulakwa kuma zai hanafa wa ta'adda bi tariqati kawai min al-mu'min fi misli ittiba al-aimatu wa la sana'a jara kudratu kudwatahu wa sabu min yaro ngonga jani ga gaza ne wai lami tuna da jama'an shiga yana yi ciwono in yana yi ciwono ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam بعض المعادي من قيمه فوليوم 1 بيج 15 هو من هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضروره الى معرفه الرسل وما جاء به وتصديقه فيما اخبر به وطاعته فيما امر فانه لا سبيل الا السعاده الف لا في الدنيا ولا في الاخره الا على ايدي الرسل ابن القيم قول منه هنا ده باب الرزق تعلم اضطرار العباد وعليه كده بكابون الجو زي يجيب بعد فوق كل ضروره mutakiyan da ruwan don doko ila ma rifati rasul ke da da bukata a ɗafi ce wa ma ji adibi yana ne da bayanan wata zai ke fi ma mara bi mula da biya gaske kenan a ne daga labarin na wata wato fi ma mara mu je lana ta ne da ya kiwo mun ya ce to ina wala sabila ila sadati wal falafi duniya gune ko da bane daga hadiye ba wani jubani nana wala filafilati illa radi yusun da wato ce da gwamnati ce ba wala sabila ila ma fatta atai ibn al-khabir ala tafsila min yati wa ma dogon ne gen ne ya sai wata sàwọn ti ṣo ne ga wọn hmm? tí wa wá wọn nípatọ́ kaga da cin gaba ah. annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya da tun addini daga ba to yace mu sai ga wani philosophy go ga jiki go ga jiwa abu da ga doce ne ga hankali go ga operate da da hankali ga go dinga da nan za su ke ga hankali wani na jiki nan na kuma hmm. boya ne sha insha Allah ta'ala ya ka ya wannan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك wani gani ya ce da addu'a wani mai gaci na ce ci fadi subhanaka wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk